a ranar laraba ya zo gidan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda kuke gani jama'a wannan wata sabuwar masifa ce ta bullo wai a ce mutum wai da hannunsa ya iya kashe mahaifiyarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas duniya ta zo ƙarshe yanzu za a iya samun wanda zai iya kashe mahaifiyarsa wanda ta tsugunna ta haife shi to a nan nake so na yi wasu maganganu guda biyu na farko dolen dolen dolen dolen wajibi sai an guji shaye-shaye babu abin da yake gusarwa da mutum hankali ya sa shi ya yi abin da ma bai yi tunanin zai yi ba kamar shaye-shaye matasa ina mai ba mu shawara lalle mai ilalla lalle mai ilalla mu guji shaye-shaye duk abin da aka ce wannan abin zai gusarwa da mutum hankali kan mu yi shi wani yana cewa zai dan fara ne da kaɗan da kaɗan bari ya dan ɗanɗana ya ji me ake ji daga wannan ɗanɗanawas ake wucewa yau ka ɗanɗana gobe za ka ji kana buƙatar ka ƙara ɗanɗanawa jibi wata rana sai ka tsinci kanka ka yi damo damo a cikin shaye-shaye shi yasa waɗanda suka fara muna shawartar su wannan harkar mummunan harka ce harka ce wadda kai a kankin karan kanka tana mai da rayuwarka baya idan kana da wasu burika da kake so ka cika a zuciyarka in dai ka ɗauki harkar shaye-shaye to wannan burikan naka ba su taɓa cika ba babu yadda za a yi burikan ka su cika me sunanka ibrahim musa Shekarun ka nawa 22 a ina kake da zama abin da rawu to ga ka a hannun yan sanda me ya faru tsakaninka da mahaifiyarka eh, ranar alhamis ne na zo gida laraba ko alhamis a ranar alaraba mhm. na zo gidan na zo gidan gidan yake a gidan a nan birni ke yake to da na zo gidan ranar na zo na same ta ne na tambeta a akan abin da aka yi min wanda suka wanda yan uwanta suka yi suka yi min gaba ɗayan su yan uwan kina yan uwanta ita wa ita ita bawatan hmm. lokacin da muka je Kaduna hmm. to shine aka ana ana wannan ana ta maganganu dai bayan na zo na shiga gidan na yi nasa aka kira ta da bayan kira ta ta zo na tambayar na tata muna cikin magana je muna cikin magana sai kun ta nuna min ai waye da waye wai dan asa wai da ya samu mun lafiya aka aka canja min gabana aka hada da mayu suka asirce ni suka suka tsafin sannan suka suka wai suka mun wani abu ana cewa wai badili duk inda na za su haɗa da mutum za su ringa kwantar ɗina kuma ba na yin komai abin ya kusan shekara ɗaya shi ne ma sanadiyar koma ta ban da bayan na koma na je domin gurin baban ya ce zai kai ni gurin wani sarki gurin waye ka koma gurin baban ya ce zai kai ni gurin sarkin mayu domin ya mun magani duk wata harka ta mai ta da abu da ake yi zai mun ya ce to ina zaune ya samu wasu kuɗi kuma bayan ya samu kuɗin kuma sai kuma ya dai nuna baka kurin sai ya je samu wani magani wa da wani kurin ya zo kama kwaya biyu ya ce in ci gaba sha lokacin da na koma gidan nasa wani ko fitowa ba na da kusan wata biyu a cikin gidan nasa kafin na koma kuma na zauna sabon gari ita da ka je gidan me kai mata ita da je bayan mun gama wannan to sai da ku wani karfe ni ba ni ba ni ba ni da ni ba ma dan na kashe ta na je wannan gidan ba kuma sannan da na je ma ni ba ma gidan na ba zuwa na faru zuwa can wani gida kuma sai na zo wannan shi wannan gidan kuma dama dama a gidan na aka ban abinci da guba kafin ma wannan din wace wuka ce da wuka ce da na gani kurin ba ma ni da ba ma ni ba ma ni da gaske na je na je wannan ba kurin wukar nake so in ji a na ka samu wukar wuka sun tattane hmm? sun tattane a to me ka ka tafi da ita gida ne hmm. a irin ta yanka kayan miya ce ba ba wata wuka wace ba Katsinta. Eh. a cikin ka wani bangare da da rake nake da rake nake so zan siya zan ringa siya to shine to da ita ma irin ta sai da rike ce ba me kai mata da wukar kuka da ita ita ita ita ce ita ce na wannan ɗinta na buga mata a ina da ina da ina ka buga mata wallahi ba na ce ba ta mu mun ga hotunan ka gani wallahi ban gansu ba ni ba ni ba ma ni ba ma da ka buga mata ya kuke da ita Ni mm. a gabanta nake a zaune ya kuke da ita dangantakar ka da yake da yake da yake ban taso da yake lokacin da suna tare babarka ce ko babarka wace ta ce to ya kaji da ka bubbuga mata wukar ni da aka ga abin ban ji daɗi ba gaskiya na da aka ga abin gaskiya ban ji daɗi ya da aka ga ba waye waye eh waye bubbuga mata wukar ni ne kuma ai a lokacin ita ma din da kuma wannan da ta tau ni a lokacin ma da lokacin da wannan ta tau ta dauko ita ni ba. Sani ba ni a lokacin a lokacin ina ga ita ita ta yi can gefe ne damu da akwai wani a wajen da kuma wannan kwandon shara ne ko me daga ganin alamun bakin ka da idan ka da abubuwan da kake faɗa mana ina akwai alamun shi kuma wannan matashi a gaggauta ɗaukan mataki a kansa a gaggauta kashe shi kamar yadda aka ce wanda ya kashe a kashe shi kar a ja dogon lokaci a gaggauta kashe shi kuma hukuncin da aka yi masa a bayyana wa duniya kowa ya gani sannan muna nan muna addu'a wannan matashi Allah ka saka shi a tashin hankalin da shi kansa zai tabbatar da cewa ya yi abin da ba ɗan ƙarami ba ne ya shiga tashin hankalin da bai taɓa tunanin zai shige shi ba muna nan muna yin addu'a Allah ubangiji ka tabbatar mana da wannan addu'a ta wannan kenan muna samun labari cewa a wannan shahararren mawaƙin nan na kwankwasiya wato Tijjani Gandu ya samu haɗarin mota wannan labari ya tabbata da gaske ne za ku ga ana ta yaɗa shi a social media gashi nan a kwance gashi nan a kwance mu da yanzu abin da muke fata ubangiji Allah ka bashi lafiya abin da yake damunsa Allah ka warware masa wani gini ya daka shi tijjani gandu wani gini ne ya daka ba wani gari ya tafi ba wani abu ba a cikin garinsa abin nan ya faru ya je ya daki wani gini ne kamar yadda zan nuna muku bidiyon yadda abin ya kasance kamar yadda kuke gani wannan shine ginin da tijjani gandu ya daka wai ya billah to wannan shine ya jawo wannan hadari ba wani gari ya tafi ba ba wani ne ya masa wani abu ba muna fata Allah ubangiji ya bashi lafiya Allah ka warware masa Allah ka tashi ka faɗo sannan muna nan muna barar addu'a Allah ubangiji ya bashi lafiya sannan bayan haka ina so na gaya wa mutanen cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abba Isa TV a in Allah ya yarda za mu ci gaba da ɗora muku labaran duk abin da yake faruwa a take yanke za mu dinga ɗora muku ku dai abin da muke so da ku ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa akwai waɗanda suke zuwa a cikin youtube din nan suna zuwa suna yaɗa labarin propaganda labari bai tabbata ba su zo su faɗa to ba ma ɗaya daga cikin waɗannan duk labarin da kuka tsinta a cikin wannan tasha ta mai albarka labari ne na gaskiya saboda haka ku gaggauta ku danna mana subscribe za mu dinga kawo muku labaran nishadantarwa da faɗakarwa da ilmantarwa da kuma abin da yake faruwa a take yanki insha Allah masu kallon mu muna so mu ji a naku harsashen a naku ganin menene yake sa ko menene yake kawo a ce har mutum ya ɗaga wuka wai ya kashe mahaifiyarsa wadda tun da taso a duniya babu wanda kaga yana nuna maka kauna ta ba gaira ba dalili kamar mahaifiya ita ce ta rene ka duk abin da kake bukata ta baka tun kana karami ka girma tana ɗawainiya da kai tana wahala da kai ta kasa ci ta baka ka ci to bayan shaye-shaye wacce matsala kuke tunanin tana haifar da irin wannan matsala a ce har mutum ya ɗauki wuka ya kashe mahaifiyarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka ba mu dacewa wassalamu alaikum